This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 22 da 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe kan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan mu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Ladan Ibrahim Ayawa da sauran abokan aiki ke farin cikin ɗaukar ragamar wannan shirin a daidai wannan lokaci. amma da farko ga ladan ya ba mu kanin labarai to maryam an ji karan harbe-harbe a fadar shugaban kasar burkina faso jin kaɗan da ruwa masu zanga-zanga suka fansama a fadar majalisar dokokin kasar kuma suka banka mata wuta yau din nan ne jakadar kasar amurka a majalisar ɗinkin duniya malama samantha power za ta yi wa taron kungiyar tarayyar turai jawabi a brussels domin nemo ƙarin kuɗin da za a yi amfani da su wajen yakar cutar ebola kana za a yi cewa 'yan kare haƙƙin bil'adama na syria sun ce mayakan adawan iraki sun fara isowa garin kobani domin taimakawa kurdawa a yankin da suka yi da a yakin da suke da sojojin kai sa kai na islama to madalla muna ɗauke da rahoto daga ƙasar chadi inda ake kan sasantawa da gwamnatin ƙasashen najeriya da chadi da 'yan boko haram za kuma mu kawo maku hira da muryar amurka ta yi da muhammad salisu a kan taron bita kiyaye cutar masassarar cizon sauro da kuma yawan mace-macen mata masu juna biyu bayan haka za ku ji shirin bango wanda jimmai ali ta shirya kuma za ta kawo amma duk sai bayan labaran duniya yanzu dai ga abin da duniya ke ciki an ji karar harbe-harbe a fadar shugaban kasar bukina faso jim kaɗan da ɗaruruwan masu zanga-zanga suka fantsama fadar majalisar dokokin kasar kuma suka banka mata wuta wannan al'amari ya faru ne yau alhamis nan daidai lokacin da 'yan majalisar dokokin kasar ke kokarin gyara kundin tsarin kasar da zai sake baiwa shugaba blaise campore damar sake tsayawa takara abinda wasu 'yan kasar suka ce ba za ta yiwu ba wani wakilin gidan wannan rediyon na murya amurka da ke babban birnin kasar wato wagadugu ya ruwaito cewa 'yan sanda sun yi kokarin amfani da hayaki mai sa hawaye da kuma ruwan zafi domin tarotsa masu zanga-zangar amma suka balla shingen kuma suka fada cikin harabar majalisar wakilin namu wato zaunama wanungo ya ce ya hango 'yan sanda masu gadin fadar shugaban kasar suna harbi a iska domin tsorata masu zanga-zangar da ke don fadar shugaban kasar kana ya ga an harbi ɗaya daga cikin masu zanga-zangar a kai sai dai wani mai magana da yawun gwamnatin ya ce tuni aka janye wannan batun gyaran kundin dokar kasar kuma gidan talabijin na kasar ma ya yi wannan bayani shi dai blaise kamfori dan shekaru 63 ya kama ragaman mulkin kasar ne tun a shekarar 1987 lokacin da ya tutsunar da gwamnatin na wannan lokacin su ma jami'un adawa sun soki yunkurin na tazarce da shugaban ke kokarin yi a halin yanzu Yau nan ne jakadiyar ƙasar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Mrs. Samantha Power za ta yi wa taron ƙungiyar tarayyar Turai jawabi a Brussels domin nemo ƙarin kuɗi da za a yi amfani da su wajen yaƙar cutar Ebola wadda ta kashe sama da mutane 4,900 a wasu ƙasashen Afirka ta yamma. Sai dai ya da zango da ta yi a ƙasar Belgium ya biyo bayan ziyarar da ta kai ne a ƙasashen Guinea, Liberia da Saliyo, inda wannan cutar ta fi yi wa illa. domin an ce yanzu haka mutane da yawansu ya kai dubu goma sha hudu wato dubu goma sha hudu aka tabbatar suna dauke da alamomin wannan cutai Kana a jiya jakadiyar ta gana da shugaban hukumar yaƙi da wannan cutar na Majalisar Ɗinkin Duniya Mr. Anthony Banburi a babban ofishinsa da ke fada gwamnatin ƙasar Ghana wato Accra, inda su biyu suka kai ziyara a wani wurin kula da masu wannan cutar kana ya yi mata bayani inda aka kwana game da yaƙi da cutar. Mr. Bamburi ya ce yunkurin da aka yi na amfani da mutane da kayan aiki ya fara nuna tasiri a yakin da ake yi da cutar ko da yake kuma ya nuna cewa har wa yau akwai buƙatar a ƙara ƙaimi a wannan yakin. Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. yan kare haƙƙin bil'adama na syria sun ce mayakan kurdawan iraki sun fara isowa garin kobani domin taimakawa kurdawa a yakin da suke yi da sojojin sa kai na islama kungiyar 'yan adawar syria da ke zaune kasar birtaniya da ake kira turanci observatory ta ce mayakan kurdawan iraki kamar guda goma ne suka tsallaka zuwa kobani daga turkiya rahotanni sun bayyana cewa mayakan kusan su 150 ne suka wuni jiya laraba suna ratsa kasar turkiya zuwa kan iyakar syria da a karkashin wata yarjejeniya da suka cimma da gwamnatin na turkiya akan ta kyale su gitta su dai waɗannan sojojin za su haɗu da sauran 'yan uwansu ne na kobani inda kurdawa ke ta faɗa domin ƙoƙarin ganin sun da dawowar da sojojin ta daular islama ke yi tun a tsakiyar watan satumba yanzu haka dai tun jiya ne mayakan 'yan fafitukan 'yan tadda siriya da yawansu ya kai hamsin suka isa kobani domin agazawa kurdawan An soma yanke ƙaunar iya ceton ɗimbin mutanen da suka salwanta a cikin malala ƙasar da ya zame babban bala'i a ƙasar Sri Lanka, abinda gwamnatin ƙasar ta ce wannan shine bala'i mafi muni tun shekaru da dama da suka gabata. Yanzu haka dai an samo tabbacin cewa mutane goma sha biyar sun mutu a yankin Coastlander inda suke da babban gona ganyen shayi sakamakon malala wannan kasa a gundumar Badlula wadda tazarar kilomita 192 ke tsakaninta da babban birnin ƙasar wato Colombo. Rahotanni sun ce sojoji da masu aikin agaji na ci gaba da tonon ƙasar don neman akalla mutane 100 da ake ji sun bata sakamakon wannan al'amari. Haka kuma ana ci gaba da gargaɗin mutanen sauran gundumomi da yawa na wannan ƙasar inda ake ci gaba da ruwan sama mai tsanani da ke haifar da malalar wannan ƙasar. dama dai kowace shekara ana irin wannan ruwan ana irin wannan ruwan sama kamar da bakin kwarya a ƙasar ta Sri Lanka daga watan Oktoba har zuwa ƙarshen watan Disamba sai dai kafin wannan bala'in na wannan satin bala'i mafi muni da ya taɓa afkawa ƙasar ta Sri Lanka shine ambaliyar tsunami da aka yi a shekarar 2004 da ya yi dalilin mutuwar mutane har dubu talatin. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To bari mu buɗe taskar tamu da rahoto daga ƙasar Chadi inda ake kan ganawa da gwamnatoci da 'yan Boko Haram. sai dai kuma kamar ƙasar kamaru ta nuna kamar bata san abin da yake wakana ba ga dai wakilin murya amurka muhammadu danda da ƙarin bayani sai bayan sanarwa a ranar 17 ga watan oktoba ta gabata da ministan harkokin kasashen waje na chadi ne aka samu tabbacin sasantawa tsakanin gwamnatocin najeriya da kungiyar boko haram a bisa jagorancin kasar chadi din da saudi arabia an samu tabbacin matakan da kasashen biyu suka ɗauka tun watan satumba da ya wuce a ranakun 14 da 30 na wannan watan saboda samun mafita kuma shi ministan harkokin kasashen waje na kasar chadi ne Musa Faki Muhammad ya yi karin bayani a kai a cikin wata hira da ya da RFI a ranar 18 ga wannan wata a yayin da ake taro na ƙasashen membobin kwamitin raya ta Chadi da kuma taron da aka yi a benin a ranar 7 ga watan oktoba inda najeriya da chadi suka rika ganawa kan wannan batun a asirce ba tare da kamaru ba a yayin da yake zantawa da manema labaran a lokacin minista musa ki muhammad ya faɗa a bayanai cewa a farkon fari 'yan boko haram sun yi alkawarin sako 'yan china da na kamaru gwamnatin najeriya ta yi sanarwa kai tsaye na kwantar da makami har wa yau ƙungiyar ta 'yan boko haram ta yi alkawarin sako 'yan matan chibok gwamnatin najeriya kuma za ta suke musu 'yan boko haram din da ta tsare a gidajen yari in ji ministan chadi na harkokin ƙasashen wajen abin da aka ki amincewa da shi a kamaru shine ta yaya za a ce a tattauna da ake a ce har ana ambata kamaru ba tare da an gayyace ta ba ko sako mutane 27 a kwanakin bayan kamaru ta san waɗanda suka sasanta har aka sako sun bayan an sake musu membobinsu kusan 30 da ake tsare tare da biyan su makudan kuɗi Umaru Sanda ya faɗa a game da batun kwantar da makamin cewa. C'est pas une décision prise parce que s'ils disent, s'ils disent qu'ils vont cesser, qu'il qu y aura cessé le feu, il y aura, normalement il ne devaient pas avoir ces attaques qui se multiplient tous ces derniers jours. Ya ce ba su da niyan yin hakan, da da akwai niyan da ba su yawaita kai hare-hare ba a wasu wuraren. tattaunawa da aka ce ana yi babu daman sanin inda ake yi babu kuma daman sanin dawa dawa ne ne suke haduwa su zauna s'il écarte le Cameroun normalement il devait donc pas mettre pied dans le Umaru a game da wannan ya kara da cewa tunda suna abinsu babu Kamaru me zai kawo su Kamarun kuma tunda sasantawan a ake yi haka zai cimma ruwa kuwa Ibrahim Sanda ya ce zai wuya a sasanta saboda a gani na ni kamar boko haram nan sun rabu kashi-kashi akwai watakila rashin jituwa tsakaninsu ko ina aka dosa mu ma kanmu ba mu san inda abun ya dosa ba domin da mamaki a ce muna cikin abu amma duk yayin da ake son a yi wani magana kan wannan batun shi a tarar ba mu a ciki da asubahin yau 'yan boko haram ɗin sun kai hari a garin fotokol inda sojojin kamaru suka mai da martani wannan garin tamkar kowane mako ana kai mata hari haka ma amshide da limani ta wani da ya ce anya wannan mataki na najeriya na sasantawa da su 'yan boko haram din zai kai gaci kuwa ɗaya daga cikin amsoshin tambayoyin da ake yi wa juna a yau yana daga cikin lugujen wuta da jiragen sama na najeriya suka yi a ranar takwas na wannan watan a ɗaya daga cikin sansanonin 'yan boko haram din a wulgo garin da ke da nisan kilomita 17 kacal da fotokol ƙasar kamaru wanda zai iya kawo cikas kan tattaunawarsu na biyu kuma ana tambayar juna kan akwatunan da ba a san ko menene ciki ba da jiragen yakin suka rike zuro su ƙasa yayin da suke buɗe wutan ko a ranar tara na wannan watan manyan motoci shida ɗauke da harsashai iri-iri sun shiga garin gamboro tun wannan ranar 'yan boko haram suna ci gaba da buɗe wuta ba tare da sun kirga harsasansu ba a halin yanzu kamar ba a cikin jammena ake wannan sasantawan ba tun da ka ambaci boko haram sai a yi ma wani kallon idan ka nemi wata hira kuma sai a ce maka don allah rufa mini asiri wannan sai manya manyan ma ganin su babu sauki amma ya an ce mahaƙurci mawadaci mamadu danda sashen hausa na murya amurka daga jammena a jamhuriyar chadi tausaya waɗanda to madalla an gaida muhammadu danda A yau ne aka yi wani taron bita wanda muryar Amurka ta shirya akan kiyaye masassarar cizon sauro da kuma yawan mace-macen mata masu juna biyu har da ƙananan yara a garin Akwanga na jihar Nasarawa. Na yi hira da Muhammadu Salisu wanda ya halarci taron ga kuma abin da ya ce. Wato taron da muka yi yau a Akwanga taro ne da gidan rediyon muryar Amurka tare da haɗin gwiwar ƙungiyar tallafawa ƙasashe masu tasowa ta ƙasar Amurka ke gudanarwa a game da cututtuka da ke addabar a musamman jihohi na arewacin Najeriya. A kabin da muka yi magana yau a kai mun yi magana a game da cutar zazzabin cizon sauro da kuma muhimmancin rigakafi da kuma wato matsalar mace-macen mata yayin renin ciki da haihuwa. To wani matakai aka cimma wajen kariya daga irin waɗannan matsalolin? Wato yadda muke a wa'annan tarukan shine mukan gayyato ƙwararru a game da wannan fanni. Eh. Yanzu kamar yau a ga Dr. Gwanji Thomas ne mana magana a game da cutar zazzabin cizon sauro kuma mukan gayyato mata ne masu juna biyu da masu jego domin su saurari irin wa'annan bayanai na yadda za su kare kansu da kuma 'ya'yansu game da wannan cuta ta malaria. madan talatu igumu ita ce mana magana a game da muhimmancin rigakafi sai kuma akwai madam doris oms wanda ta mana magana akan matsalar mace-macen mata yayin renon ciki da haihuwa akwai wasu kasashe da ke tallafawa ko suke da sa hannu wajen irin wa'annan shirye-shiryen eh kamar mu wannan aiki da muke gudanarwa da rediyon muryar amurka take gudanarwa tana gudanarwa ne tare da haɗin gwiwar ƙungiyar tallafawa kasashe masu tasowa ta ƙasar amurka eh. wato usaid da su muke suke tallafawa da haɗin gwiwar muryar amurka ake gudanar da wannan shirye-shirye a jihohin musamman na arewacin Najeriya. Su waye suka halarci taron? Matan karkara ne ko ko hada ma na birni? Wato da yadda muke yi mukan gudanar da irin wannan tarika ne a a babban birnin tare a babban birnin jihar kowace jiha da muka je amma daga baya sai muka yi la'akari gara mu dinga zuwa ƙasa ƙasa muna zuwa asibitocin karkara muna gudanarwa yanzu yau mun gudanar da wannan taro ne a babban asibitin garin akwanga kuma eh. dukkan matan da suka zo awo yau su muka yi wa wannan lectures kuma masu jawabai suka yi musu tambayoyi a game da asidin da suka da suka gabatar suka kuma ba su ansa kuma mu muka ba su kyaututtuka na ansa tambayoyin da suka yi. Akwai wani tallafi da gwamnatin Najeriya ke badawa akan waɗannan batutuwa. eh tallafin da gwamnati take bamu tana bamu jami'an lafiya ta domin su zame mana su ne za su gabatar da kasidu a wajen yayin wannan taro kuma a asibitin su muke asibitoci muke zuwa mu zauna mu yi domin mu ilmantar da mutanen su a game da wannan cuta To madalla gaishe da Malam Muhammad Salisu har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogonmu na cewa karfe 11 da minti 16. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Masu sauraron filin sai bango ya tsage assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Sanata Baraka Sani mai baiwa shugaban Najeriya shawara akan harkokin noma za ta ci gaba da amsa tambayoyin da aka mata a wannan fili na sai bango ya tsage. kuma za ta ci gaba ne da bayyana mana kokarin da gwamnatin najeriya ke yi na shawo kan matasa da kuma bangarorin ayyukan noma da za a ba su horo a kai. Bayan nan kuma akwai bangaren cinikayya da za a koya musu. Don za ku ga yanzu a makarantu ana koyar da harkokin noma, amma abin da ba a yi ba shine a haɗa wannan koyon ya sadu da kuma yadda ake a samu kuɗi. ga sana'a ka iya ga kuma yadda za ka yi ka sarrafa ta ka samu kuɗi. To abin da ya sa wannan ma yana da muhimmanci a yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. A halin yanzu kuwa Jummai Ali ke fatar a huta lafiya. ya yi wanda zai faranta masa face ya ga cewar duk wani ɗalibi da ya gama sakandare a Najeriya zai iya amfanar kansa ya amfani iyalinsa ya amfani ah, community ɗinsa kuma sannan ya amfani ƙasarsa Hmm. a Najeriya gaba daya. Saboda haka nan a bangaren wannan akwai abin da muke kira partnership. Partnership shi kuma shine inda za mu haɗa kai. Wato abubuwan da ake yi ba sai an yi sababbi ba sai mu duba mu ga wanne ne suka dace da mu mu shiga ciki don yaran mu su amfana. Bayan nan akwai abin da ake kira programs department. Shi kuma wannan programs department shine inda yake tsare-tsare da tafiya ta ƙarin ilimi da za mu ɗebi yaranmu mu kai su ƙasashen da suka ci gaba ta hanyar noma inda matasa suke yin tarihi a hanyar noma kuma suke samun kuɗi don yaranmu su gani da gaske cewar harkokin noma na ba da kuɗi kuma su yarda cewar ga wanda suka bawa wannan kuɗi ga yanda kuma matsayin da suka kai to za mu dinga yin wannan a shekara shi ma za a dan sami yaran a tafi kuma in sun zo za su gaya wa 'yan uwansu abin da suka gani bayan hmm. nan akwai zama da za su yi kamar yadda na faɗa so gwamnatin wannan dai tana ta bakin ƙoƙarinta don ta ga cewar an ɗebo matasa sun juyo hankalinsu daga neman ayyuka a wurin gwamnati saboda karatun university karatu ne na ya ba ya buɗe kwakwalwa ka fahimci rayuwa ka yi ilimi amma in ka ɗora rai cewa za ka samu aiki a ofis to ka kwari kanka ka zalunci kanka saboda tsakani da Allah babu inda ake da 100% wai duk inda mutum ya fito daga university sai ya samu aikin gwamnati hmm. saboda ba zai yiwu ba to mutum na gaba matso kai tambaya ko salamu alaikum wa alaikum salam salam ni mutumin karkara ne na ji dukan bayanan da ajiya baraka ta yi mai ya bambanta waɗannan bayanai da bayanan baya da gwamnatocin baya suka yi wanda 'yan boko ke taruwa su tsara abubuwa su rubuta a littafi a yi taro a sa bana a sa a tara mutane a kira 'yan jarida su saka talabijin ɗin su duba su zo su haka a talabijin bayan nan bayan wasu 'yan watanni ba za ki sake jin komai a ƙasa ba wannan ita ce tambaya hmm. tambaya ta biyu a halin da karkarar najeriya take ciki da tsananin talauci babu wuta babu titi an yi magana amurka an yi magana intanet ina za a samu noman zamani a lokacin gurin da babu titi babu wuta babu ilimi akwai karkarar da zaki je makarantar firamare nan babu a same ta shin ba kuwa cewa kamata ya bawa mai girma shugaban kasa shawara ya duba halin da taɓarɓarewar tattalin arziki da karkarar nan suke ciki ba a fara nuna wa mutanen ma damar cewa to malam ka shiga dogon ba da shawara kuma kana da wata tambaya tambaya ta uku hmm. shine wani tabbaci gare mu mutanen kaka cewa waɗannan kuɗaɗe da za a ware ba za su kare a aljihun 'yan siyasa kamar yadda aka saba yi a kasar mu ba to hajiya kin ji tambayoyin tasa ko Eh to alhamdulillah tambayoyi ne guda uku kuma mahimmai ne. Hmm. Na farko dai idan zan rike shine yana maganan cewar um, ya za a yi a bambanta wani bambanci ne wannan shirin yake da shi da sauran shirye-shirye da aka yi a baya. Hmm. To ina so in tabbatar maka cewar wannan shiri muhimmi ne kuma yana da bambanci kwarai da gaske. duk wani shiri sai da muka yi bincike abin da ake kira um, survey baseline survey sai da muka yi bincike muka ga shi menene dalilin da ya sa duk abin da aka ɗauko hakan ta kan faru ko ta kan kasance ko kuma ba a samun inda ake kaiwa sai muka fahimci cewar na farko shine rashin ci gaba da kudurori in an faro su tunda kun gani gwamnatin demokuraɗiyya ce idan yau wata ta zo ta yi juyi ta ce haka ya yi daidai wata idan ta zo sai ta ce ita ba haka take so ba kuma bayan da za a yi tun da demokuraɗiyya ce kuma kundin tsarin mulki ya ba su dama su yi abin da su suke ganin ya fi musu alheri to yaya muka yi magani a wannan karo to a wannan karo ina so in tabbatar muku muna da zaton Allah ya ta ba za a yi bari gaba ɗaya a ce an rasa kwasar komai ba. voice of America. Dalili na shine wannan shirin ya zo da abin da ake kira ambasadoji. Ambasadojin nan su ne kamar wato wakilan wannan shiri a cikin manya-manyan 'yan kasuwa wanda suke ta'amali da harkokin noma. wanda kuma muke ganin da ikon Allah babu wata gwamnati da za ta zo ta ce ba za ta saurare su ba saboda suna da wato nauyi da yawa a kansu ta hanyar bayar da ayyuka da sana'o'i da suke yi da kuma taimakawa ƙasa da kuɗaɗen ajihunsu saboda haka kin ga idan ya sun bayar da shawara to duk wani wanda yake kan mulki na san zai saurare ta da kunnen basira kuma ya yarda cewa shawara ce muhimmiya saɓanin siyasa kuma irin waɗannan mutanen sun kama da alhaji aliko dangote akwai tony elumelu akwai eh, wilma aguele akwai alhaji tafi da mafinde akwai manya-manyan shugabannin kasa suna ciki kamar yadda aka ji daga bakin shi shugaban kasa hmm. saboda haka zancen wannan gwamnatin ta tafi wata ta shigo ta ce ita ta daina ba za ta yi ba zai wahala saboda wannan mutanen tabbas su masu ma bayar da kuɗin su ne a yi balantana kuma in sun bayar da shawara na biyu akwai riga ta wannan shiri wanda shugaban ƙasa ya sa hannu a kanta kuma ya ce duk wani shugaban kasa in ya shigo zai sa hannu akan wannan riga sau ɗaya a rayuwar mulkinsa saboda ne don ya nuna cewar shi ma ya yarda da ƙudurin a taimaki matasa su shigo wannan bangare na gona domin a shiryar da su a matsayinsu na shugabanni yau ba ma shugabannin gobe ba don shi yana ganin shugabancin matasan najeriya ya zama na wajibi a ce tun daga yanzu suke shugabanta sabanin alkawari da ake musu yara manyan gobe yara manyan gobe amma yana ganin yanzu ne ya kamata su fara mulkin ba wai sai gobe ba suna da yawa suna da basira suna da ilimi yake saboda menene ba za a dinga sauraron su ba su ma a ba su tasu uh, area inda za su taka rawa shine dalilin da yasa yake duk shekara shi ya yadda zai dinga zama da wannan matasa ya ji daga gare su ka a mishi rufa-rufa ya ji abin da ake shi suke so yana taimakon su ko baya taimakon su kun wannan babban mataki ne to kuma a koma ma gaba daya menene bambancin wannan shirin da na sauran da ake to wannan shirin na farko dai yana da kundin da ya tsara shi abin da ake kira project document wannan project document kamar architect ne ya yi zane shi mai gini in ya zo idan ka fara kai foundation kudin ka suka kare ga gobe in injiniya ya zo ba ta zai yi ba to wai ni wannan wundan gabas ake so ma ya kalla ko kudu ga kundi an riga an zana aikin ka kawai shine ka ɗauki kundin nan ka sani oke wannan wurin gida ne ba kanti ba ne to bari gida za a gina na biyu akwai project implementation manual ita kuma takarda ce wadda ita kuma ta fassara wannan project document wanda take kamar za ta ce ok an ce ana so a tada yara su yi aikin gona da sauransu aikin gonan nan ana son su yi shi da ilimi kyakkyawa to ga yanda za a yi in bangaren ganye ne to gashi green house za a yi ko net house za a yi net house mai girma kaza mai riba kaza kuma in an sa kaza ga abin da za su samu wato shine mai bayani akan ta hanyar da za a bi a tabbatar da wannan program document na uku wannan tsarin an yi masa curriculum curriculum kuma ko a ilimin zamani da shi ake amfani a koyar da subject to wannan abun guda uku su ne muke kyautata ran zaton cewar ko ba wannan gwamnatin ba duk wata gwamnati in ta shigo wannan kundin gashi a tsare yake ko ba ta ci gaba ba wanda suke da sha'awar su taimaki al'umma su taimaki matasa wannan kundin shi za a ɗauka kawai a ta ci gaba da bi a ta ci gaba da bi kuma in Allah yadda za a kai biyan bukata. To abin da ya sauwaka kenan a wannan fili a yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin masu sauraro. Wasiƙa ta farko ta fito ne daga Baffa Haruna Bajoga. ya ce voa hausa a matsayina na fullo ina so ku gaya wa shugabanninmu na kungiyar fulani ta miyatta allah cewa ba ma tare da su a batun goya wa shugaba jonathan baya a zaɓe mai zuwa domin mun ji wasu shugabannin kungiyar sun fito ta wannan kafar suna cewa suna goyon bayan gwamnati mai ci don haka shugabannin fulani waishin fulani nawa ake kashewa dabbobinmu nawa ake sacewa ba kwa cewa komai ya kamata shugaba ya zama mai tunani da neman shawarar waɗanda yake jagoranta kafin ya yanke hukunci don haka kun nuna mana ba ku damu da halin da muke ciki ba allah dai ya kyauta wasiƙa ta ƙarshe kuma ta fito ne daga malam ango malamin makaranta da sani mai lange-lange ya wuri ya ce komawa shugaban majalisar wakilan najeriya aminu waziri tambuwal a jam'iyyar adawa ta apc daga jam'iyya mai mulki ta pdp don takarar zaɓe da ke tafi na shekarar 2015 ya yi daidai ma madalla masu sauraro an jima muna so mu ji ra'ayoyinku a kan shin wai me yasa 'yan Boko Haram ke ƙara mamaye manyan garuruwa arewa maso gabashin ƙasar a sauƙaƙe. Amma kafin nan kafin mu rufe shirinmu na yanzu ga ladan ya ba mu labaran duniya a takaice. an ji karan harbe-harbe a fadan shugaban kasar burkina faso jim kaɗan da ɗaruruwan masu zanga-zanga suka fantsama fadan majalisar dokokin kasar kuma suka banka mata wuta wannan al'amarin da ya faru ne yau alhamis dinnan a daidai lokacin da 'yan majalisar dokokin kasar ke kokarin gyara kundin tsarin kasar da zai sake baiwa shugaba blaise campore dama sake tsayawa takara abinda wasu 'yan kasar suka ce ba za ta sabu ba masu sauraro a nan kuma za mu dasa aya sai kuma can anjima da daddare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin A daidai wannan lokacin muna miƙa ta'aziyar mu ga iyalai da 'yan uwan Alhaji Abubakar Umar Dan Garbe, tsohon shugaban ƙungiyar malaman makarantun jihar Sokoto, wanda Allah ya yi wa cikawa jiya bayan ya yi fama da rashin lafiya. Allah ya ji kanshi ya rahamshe shi. Yanzu a madadin Ibrahim Ladan Ayawa da ya taya na gabatar da shirin da Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni sai kuma injiniyan mu Mr. Nelson. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.